Studio Kalungu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. taron cop 28 eh, na ci gaba da gudana a dubai a kwanaki bakwai na haduwar har yanzu ba a ci wata yarjejeniya ba akwai mu da karin bayani an samu wutar daji da dama a jihar adirbin sanata a wannan shekara za ku ji adadin bannar a cikin labarin namu sai kuma khadijatu amadu wata mata mai fama da nakasa da ke da keken guragu ta yi tsokaci kan tallafin da take samu daga kungiyar cicr e To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. A kwanaki na bakwai na taron COP28 na Dubai har yanzu ba a samu cimma wani kundi ba a ɓangaren tattaunawa ko da yake akwai shawarwari da alkawura da aka ɗauka tare da musamman ma asusun kula da barna da asara. Masu shiga tsakani na Afirka sun jaddada cewa akwai mai da hankalin jama'a da ke ba da damar iman da kan nasarar da za a cima a taron da zai ci gaba har zuwa 12 ga watan Disamba. hakan ba asumana shina ya fassara rahoton wakilinmu na musamman daga dubai muhammadu ture Dole sai da babban niyyar siyasa ta gaba ɗaya tare da cewa mai karfi don samun ci gaba mai ma'ana a yaƙi da tasirin sauyin yanayi. Haka wakili mai kula da sauyin yanayi na Mali ya bayyana a Dubai. drisa Dumbiya. Babu dokoki da aka aiwatar a halin yanzu. An tafka muhawara tsakanin gungu na aiki. Mun yi nisa dangance da yarjejeniyar Paris. Mun kai kashi uku cikin ɗari. Abin da ake so a cimma kashi ɗaya da digo biyar ne na digiran sauyin yanayi. Sauya tunanin tunanin shine yake da wahala sai an samu aniya ta siyasa domin cimma manufar. Duk da haka dole shugabanni da masu sasantawa su ba da amsa mai gamsar al'ummomin da ke fuskantar kalubalen yanayi da na tsaro kuma hakan ya shafi dukkan sassa kamar yadda shugaban majalisar matasa na Burkina Faso a game da batun ruwa Rene Bayili ya bayyana. Matasa ba kawai su kasance a matsayin masu cin gajiya ba amma a matsayin abokan haɗin gwiwa don terbeterdak ɗorewan nasarori da ayyuka na gaba. a kan wannan batu, Drisa Dumbiya ya yi tuni kan muhimman abubuwa da nahiyar Afirka ta mai da hankali a kansu a wannan taro kan yanayi. Nahiyar Afirka na kare bukatar ta ganin an ninka kuɗaɗe na ayyukan daidaitawa da sauyin yanayi da kuma kawo sauki wajen samun waɗannan kuɗaɗe domin aiwatar da ayyukan a fannoni hudu. Noma, gandun dashi su ne muhimman fannoni guda hudu da ta hanyar su kasashen kasashensa Hell suka ɗauki alkawalin rage ayyuka masu gurɓata muhalli. Jihar Adabi Sanata ta samu wannan shekara a jimilce wutar daji guda biyar a yankin gabas da ke wani yankin noma madaidaici. A dunkule kusan eka 1,400 wuta ta laƙume kusan tana 6,500 na ciyawa busassa. Karan hasken Umaru Kiso Muhammadu, daraktan kyau na jihar Adabi Sanata a cikin rahoton Anise Karim. an da daga on peut a Darbi sanata ta enregistré a game da banna mana iya ce muku a bana a Darbi Sana ta huskanci gobarar daji har sau biyar gobara ta farko ta kone sama da ton dubu biyu na busassar cawa a hili mai fadin sama da eka dubu hudu gobara ta biyu ta kone ton ɗari da ashirin na busassar cawa a fili mai fadin eka ɗari biyu da arba'in gobara ta hudu ta kone ton sama da hudu na busassar cawa a fili mai fadin eka ɗari da tamanin da biyu a gobara ta biyar a Darbi Sana ton sama da dubu uku na busassar cawa yawa suka kone a fili mai faɗin eka fiye da dubu bakwai kenan a jimilce bana eka fiye da dubu goma sha uku gobarar daji ta taɓa yayin da ta kone sama da ton dubu shida an ɗauki matakai insha Allah za a magance al'amarin gobarar daji a wannan yanki. Game da shigowar albasa da dama cikin da'irar birnin Agadas kungiyar masu noman rani ta ɗauki wasu matakai da suka shafi sakin mara ga wuraren sai da albasar domin kare farashi a kasuwa. Wannan mataki ya shafi dukkan yankunan noma na yankin Inci Ahmed Uha wato ma'ajin kuɗi na kungiyar a cikin rahoton Musa Mamman. An ɗauki waɗannan matakai ne domin kare muradun manoman albasa. Akwai kwamiti na jiha mai kula da daidaita farashin albasa da kuma kawo ta. A lokacin da albasa ta shiga da ƙarfi a cikin jiha, wannan kwamiti na haɗuwa cikin gaugawa domin ɗaukar waɗansu matakai. Haka ne aka yi ranar Alhamis da ta gabata, inda aka tsaida cewa daga bakin ƙarfe hudu na marece motocin da ke ɗauke da albasa ba su shigowa. Kwamitin ya ɗauki matakai a rubuce domin sanar da hukumomi na jiha na gunduma da kuma na ƙananan hukumomi dangane da daidaita lamarin kawo albasa dukkan yankunan da ake neman albasa mutum ya shafe su gundumar ciro gundumar ingal gundumar arlit da kuma gundumar iferuwan wannan kuwa domin mu kare da albasar da ke ajiyar su haka a wurare daban-daban An soma a ranar jiya a Dutse da wani horo zuwa ga mutanen da ke kula da wuraren sai da iri na yankunan ya mai Doso, Tawa da kuma Agadas, horon da ESSAD Sahel Niger ta shirya. Dr. Aishatu mai kudi jam'ar ƙasa ta Projen essd Sahel Niger a cikin rahoton Aliyu Bawa. Le projet ISSD Sahel, qui est le développement intégré du secteur. Projet ISSD Sahel, wanda ke fafutukar inganta al'amuran bunƙasa iri a yankin Sahel, ya shahi ƙasashe biyu, Nijar da Mali. Gurin shi shine kawo tashi gudunmawa wajen samun ingantattun irin shibka cikin sauƙi kuma a ko'ina. Domin hakan ya tabbata, Proje ISSD Sahel ya taimaka ma ƙungiyar da ke kula da sarrafa irin shuka mai zaman kanta, da shaguna da kuma motuna a daidaita masu bin wuri-wuri suna sai da irin shibkar ma'anar wannan zaman taron na ƙara ma juna sani ita ce ƙara ma masu da irin cikin shaguna ƙwarin gwiwa cikin zumar buɗa musu hanyoyin samun riba mai afki mahalartan sun hoto daga jihohin ƙasa guda biyar tilaberi yamai doso tawa da agadas tilaberi doso tawa agadas A wannan lokaci na sanyi wasu mutane na amfani da garwashi domin dumama ɗaki tare da kuma rufe tagogi da ƙofa hakan na zama haɗari na rasa iskan lumfashi gura Abdu Usaini shugaban sashen ceto da agaji da kula da gobara a Somari ya yi kira da a kaucewa amfani da garwashi a cikin rahoton Usman Umaru. wannan wutar da suke amfani da su to ba su sani ba a ce wutar gaurashin nan tana da babban illa na farko dai to gaurashin nan yana haifar da gas gas na ana ce mishi co monoxide da carbon ita kuma co dama ita babu abin da ke filtran ta kamar haka ko maska a gas ba su filtran shi haka fasilama to kenan wannan co kin nan ne in ya haddasa sosai cikin ɗaki zai ga mai ɗaki sosai sai ka gani ya kasance duka wani oxygen wannan iska da muke bukata sai ya ɗauke shi to na farko za ka fara jin kasala ya kashe maka jiki an kira ka ga idan ka buɗe ba ka iya ihu to wannan ya fara ɗauke maka hayaci kenan to daga nan kuma idan ba a samu ba aka buɗe iska ya shigo yana iya halaka mutum bisa lumhashi wallahi tana taɓa sosai duk yadda za a yi ka samu borgon ka ka samu kayan tufa amma garo shi cikin ɗaki kuma a liƙe ɗaki sosai ba abun amfani ne ba Gwamnan jihar Agadez Brigadier General Ibra Bulama Isa ya kai jerin ziyarce-ziyarce tun makon da ya wuce na farko kan hanyar Agadez Dirku da kuma Adarbi Sanat Zandar sannan ranar jiya Agadez Tawa Arlet da hanyoyin da ke hada Nijar, Algeria da Libya domin lura da wuraren da masu sumagul suke bi domin kaucewa binciken jami'an tsaro. Brigadier General Ibra Bulama Isa a cikin rahoton Anise Karim. Wani la'akari akwai da yawan hanyoyin da ake kewayawa jami'an bincike na jandarmomi da na polis. Waɗannan hanyoyi masu bin su waɗanda ba sa a bincike su ne masu fasa kwabri. Don haka ne suke kewayawa. Wannan rangadin da muke yi domin gani da ido ne. Mun yi la'akari a zagayen birnin agades akwai hanyoyi da dama za mu duba mu gani matakin da ya kamata a ɗauka domin a kula da binciken hanyoyin da ake kewayawa kuma za mu yi jadawalin tsarin tabbatar da tsaron birnin agades a cikin wannan bincike da za mu fara za mu samar da dabarori na ɗan lokaci da madaidaicin lokaci da kuma lokaci mai tsawo Daga ranar 4 zuwa 5 ga watan Disamba wata haduwa ta gudana a birnin Yamai tsakanin zababbun wakilan jama'a da masu shirye-shirye a cikin gidajen rediyo na karkara na yankuna takwas na Nijar a karkashin ƙungiyar RGDH a dabra da ranar 10 ga watan Disamba mai zuwa. ta ranar 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa da aka haɗa tare da ranar sanarwar 'yancin ɗan adam ta duniya karo na 75 abdu tirkire shugaban rgd ashe a cikin rahoton muhammadu mado Bunƙasa ƙwarewar ayyukan wakilan al'umma da 'yan jarida na radiyoyin karkara, a waye da kawuna bisa kare haƙƙin ɗan adam da kuma kiyaye musgunawa, da kuma ƙarfafa hubbasa ƙasar Nijar ta kasance mai girmama haƙƙin ɗan adam, da yaƙi da yaɗa miyagun manufofi da musgunawa jinsi, musamman da ake wa mata da 'yan mata da suke rayuwa da nakasa, a martaba jama'a da suke da nakasa. kasa a yi kira ga dukkanin abokanin hulɗa da su dafawa wakilan al'umma da radiyoyi na karkara a cikin ayyukansu na bunƙasa kare haƙƙin ɗan adam 'Yan jarida tara ne na yankunan Nijar guda takwas eh, suka samu horo daga ranar biyar zuwa shida ga watan Disamba a birnin Yamai kan tsaro a lokacin da mutane suke kaura da kuma agajin farko daga kungiyar 'yan jarida ta Afirka a pak Nijar. Amina Yandu wato shugabar kungiyar ta a pak Nijar a cikin rahoton Gid Abdurrahman. Zaman taron ƙara ma juna sani ne zuwa ga masu bayar da horo kan batutuwan da suka shahi tahiye-tahiye cikin yanayi na rashin tsaro da kuma taimakon gaggawa. Horon na wannan karo ya biyo bayan wasu biyu da suka gabata kan yanayin tsaro da taimakon gaggawa kashi na ɗaya da kuma yadda ya kamata ɗan jarida ya haɗa rahoto lokacin zanga-zanga zuwa ga 'yan jaridar ƙasar Nijar sutura ɗaya daga kowace jiha sai ya mai da ke da 'yan jarida biyu ma'anar ita ce ba su horo ta yadda idan sun koma gida su kuma za su ba sauran horon kan maudu'ai daban-daban da muka tattauna a kai muna cikin tsare-tsaren zurfafa wannan projen don ya zama na dogon zango ko da kuwa zuwa gaba ba a samu kudaden gudanar da ayyuka ba 'yan jaridar da suka samu horo su kara horar da sauran 'yan uwan nasu wajen gudanar da rahotanni a cikin tsanaki. Studio Banana. sai rahoton mu na musamman uku ga watan disamba na kowace shekara ana bikin ranar kasa da kasa ta nakasassu kwamitin croix rouge bangaren niger tun yau da 'yan shekaru yake dafa ma masu fama da nakasa domin samun 'yancin gashin kansu jin daɗinsu da kuma walwalarsu kadijatu amadu shugabar ƙungiyar nakasassu ta anhl ta bayyana tallafin da cecr take badawa a niger ali nyali umumini ya haɗa mana wannan rahoto Khadija kungiyar ICR e na taimakawa mata masu nakasa domin kyautata rayuwarsu. Wani amfani kuka samu a wannan hulɗa taku da Sai e e ICR Kungiyar ICR ta zo ta haɗa hannu da mu muna aiki tare ta fannin motsa jiki da aikin hannu. Cikin ayyukan hannun kuma muna yin ƙyallayen tsafta da mata ke amfani da su yayin al'ada da zane muke yin su. ICR ta gyara mu da koyon aikin mu cikin ƙananan hukumomi dan mata masu fama da nakasa su zama suma kamar kowa. Kuma alhamdulillah wa'annan shago. magunguna suna tafiya yadda ake so. mundu mai Wani sauyi kuka samu a rayuwarku a sakamakon wannan hulɗar aiki tare da sai e ICR? E Ni kafin in san sai ICR, e shagona baya da wani tsayi dan gajere ne kuma ya kusa rushewa amma yau rayuwata ta sauya ina da shago na kaina ina biya ma kaina bukatuna na yau da kullum ina kuma tallafa ma wasu ciki har da dangina ina da iya biyu masu cutar sanyin kashi da yau an fi shekara nawa ban taba tsayi bisa kan wani ba na ce mishi ga abun da nake bukata dan dana baya da lafiya muna sa tufa a ciki muna ci muna sha mu suna karatu muna kwana inda muke so kuma muna yin yadda muka ga dama nim ye kamat kan ni ba Khadija wani kira gare ki zuwa ga maza da mata da ke samun wannan taimako ga ka sinai wo dai In ka samu mai taimaka maka, ka fi da wuya, ka hudda mantuwa, ka mai da kanka mutum, ka sa zuciya cikin aikin da kake yi, ka tsaya ka yi aiki, kar ka mai da kanka rago, mai darga, mai karya, ka tsaya ka yi aiki da himma. Sannan ne wanda ya tallafa maka zai jin daɗin tallafin da ya baka, tun da kun ga yanzu, sanda sai yi sai ta matso mu, inda mun gwadi wuya, da ba ta jin daɗin aikin da ta yi tare da mu, da sun daɗe da juya mana baya. Amma a magana da nake muku a yau, in aka ce wannan takarda ce da Enashel ta rubuta ta kai sai ecr ko wani ya ɗauko kafa ya zo shell ko kuwa in muka je muka ga president muka ce ga abun da muke so sai ecr ta mana to in ba ta yi shi ba to abun baya cikin karfin ta ne duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen hausa daga nan sido kalangu yanzu bari in barku da salam tukadi da ta gabatar da labaru da harshen zamanci a huta lafiya.